gaskiya bakin mu mun masu kallon mu barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ana yi da kai shirin da ya saba kawo muku batutu a kai tsaye da suka shafa al'umma yau ma a cikin shirin zamu yau a cikin shirin zamu kawo muku tattaunawa ne ta musamman da shugaban hukumar wasanni na karamar hukumar dala kuma mai bawa shugaban karamar hukumar shawara akan harkokin wasanni kazalika shugaban gasar firimiya ta jihar kano haka kuma tsohon memba a hukumar um, tsohon memba a kungiyar kwallon kafa ta kano filas alhaji yahaya minista sai a sallama da masu kallon to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na'am mai girma shugaban hukumar wasanni na karamar hukumar dala kafin a tafi hutun wasanni ko kuma kafin a tafi hutun annobar corona virus mm. akwai wasanni da an riga an fara ba a gama su ba mm. kuma ga shirye-shirye kusan za a iya cewa sun yi nisa a wasu kasashen sannan gashi mu a nan najeriya za a iya cewa harkar wasan ta tsaya cik a makonni biyu da suka gabata kwamitin da shugaban ƙasa ya kafa don yaƙi da annobar corona coronavirus an yi tunanin za su ba da dama a buɗe filayen wasanni sai kuma gashi ya zamto ba su ba da waccan damar ba shin da an bayar da damar wannan ta ina za ku fara ko kuma wannan shiri kuke idan an bayar da damar wajen dawowa harkar wasan kwallon kafa a karamar hukumar dala a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim masu kallo da sauraro yan uwa ne muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da farko wannan tambaya da kai sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna raji'un domin ita wannan cuta ta corona barik ta dan damu mutane da yawa a duniya ta damu mutane ma wanda kuma in Allah ya yarda mu a ƙasar Najeriya muna ganin ƙarshen ta yazo da yarda Allah wannan muna fatan Allah ya yi mana Allah ya sauke mana Allah ya yi mana a tambaya da kai akan harkar wasanni ta ina za mu fara mu dai shugabanni ne na hukumar wasan kwallon kafa ta karamar hukumar dala wanda nake da teams akwai nationwide akwai tufa premier akwai tofa yan dibashin 1 kenan akwai yan dibashin 2 akwai yan dibashin 3 wanda muna ganin yawansu ya kai 32 a ƙaramar hukumar dala kawai to muna sa free season time to time saboda mai saboda mu gogar da mu hmm. na farko akwai wanda hukumar wasan kwallon ƙabar jihar kano a ƙarƙashin dr rabi sharu halin inuwa muke sa masa free season duk shekara wannan daman duk shekara ne sai mun sa shi nasa ne saboda irin gudunmawa da taimako da alfahun da yake wa al'ummar jihar kano shi sa mun ga ya dace ba abinda zamu iya masa illa mu dinga sa masa gasar a sa a yi lafiya a gama lafiya akwai yan rukuni yan tufa premier wanda nake jagorantar kungiyar ko kuma hukumar ta tufa premier ta jihar kano nan ma muna sa musu competition su isu wani lokacin kuma in mun gaba su da yawa sai mu hada da yan dibishin 1 da yan dibishin 3 da yan dibishin 2 sai mu hada sai mu zo mu buga competition gaba ɗaya da su mu ga wanda Allah zai ba gasar ya samu nasara to a yanzu halin da muke ciki akwai gasar da muke ciki din ta daga tasharu rabi alan inuwa wadda mun yi wasa na shida shida mm-hmm. saura wasa ɗaiɗe wanda za mu zo mu neck out Allah ya kawo wannan annobas tana nan ajiye wanda da Allah ya sa ana budewa ita zamu fara sannan na sai an karasa gasa kenan sai an karasa na ai ba mu taɓa yin gasa ba mu karasa ba duk gasar da muka ɗauko za mu zo mu karasa ta domin ita in ka ɗau gasa ba karasa ba akwai maganganu dan me kaza dan me kaza zaka ta jin maganganu hiya an zaya wanda ba daɗi hmm. to shi sa ba ma shirya gasa sai mun shirya sannan na biyu wanda a ran da muka a ran da muka final hmm. washe gari za mu dora saboda akwai shi ma wani mutum wanda yake mashahuri wanda yake taimakon matasa a ƙaramar hukumar dala wanda duk lokacin da muka sa competition muka ce za mu sa da sunansa saboda yana sponsor din abubuwa zai hulukan suna samun alheri za su samu balabalai za su samu jesuna wanda gaskiyar magana sannan members ɗinmu kuma wani lokacin har trasun yana bamu mu zo a sa da fesin kafa haka duk a raba a wurin wasan to ana ana nishadantuwa sosai to saboda haka shi ma mun gama komai mun shirya yau za a yi final gobe za a ɗora wancan gasar saboda haka wannan sai muka sa masa suna challenge cup hmm. challenge cup akwai yan nation wide yan division 2 na ƙasa hmm. akwai yan division 3 hmm. akwai yan tofa premier akwai yan division 1 akwai yan division 2 muka zo muka hada wanda za a zo a buga wannan gasa ita ma Allah ya kawo wannan wannan wannan wannan annoba ta corona wanda muke fatan Allah ya yi mana na ah. to duba da cewar har a yanzu ba a dawo takamaimai ci gaba da wasanni ba daga lokacin da ka zama mai bawa shugaban karamar hukumar da shawara akan harkokin wasanni akwai wasu gasa da kuka kirkira ake yi a ƙarƙashin karamar hukuma ko kuma a'a wasannin da ake yi na baya su ne kawai aka ɗora aka ci gaba da yi to kafin shugaban karamar hukuma ya zama mun yi gasa tasa amma tun da ya zama ba mu ƙara yin gasarsa ba mm. wanda abubuwa da yawa waɗanda abin ba zai yiwu a gaya wa duniya abubuwan da suke faruwa ba domin me domin shi dalalin wasa shi san kuɗin jariri mm. amma kamar inda yake gaya mana mu yi haƙuri yana nan zai taimaki teams na ƙaramar hukumar dala zai taimaka mana ta inda mu ma mm. to kullum mu ci da mu ba da shawararsa aiwatarwa kuma sai ya yadda to amma dai muna ganin da ikon Allah wannan karan zai taimaki zai taimaki matasa da kayayyakin wasanni da kulluka don kuma daman ya taɓa yi gaskiya domin ni da memba ina gashi shi sana abubakar sadauki sawo da alias wanda shine darakta na sport na karamar kuma dala da su muka je muka wuni aka je aka raba wannan kaya to tun da aka yi ba ƙara yi ba to amma yanzu insha Allah muna ganin nan gaba kaɗan za a ƙara ah, ko raba su ko kuma mu sa wata gasar ma da za a zo a raba kyautukan gaba ɗaya ƙarshen ta ma mu gayyace ku zo in Allah ya wajen wasan na Allah ya nuna mana duba da cewar harkar kwallon kafa harka ce da akasari za a ga kusan matasa ne a cikin harkokin wasanni shin akwai wasu hanyoyi da kuke bi don daƙile irin matsaloli da suke tasowa tunda harka wasanni ba a rasa ta da matsaloli a duk lokacin da aka ce an sa gasa akwai hanyoyin da kuke bi don dakile irin wannan fitintunin akwai mm. alhamdulillahi farkon naɗa mu a hukumance gasar mu ta farko an samu hatsaniya domin kai bai waye ba amma yanzu sai ka sa kofi eh. har a gama har a gama mm. baka ji wani ya ce kai uwa ka ba kai ko uba ka saboda mai an waye har ka kwallon kafa yanzu ka sani in dai an haɗu wala Allah kai winin dina ko in winin dinka ko kai duro dole sai an yi ɗaya daga ciki to saboda haka an daina yanzu kuma ana kallo a ciki ana kallo sosai alƙalan wasa yanzu sun riga isa muke kullum muke cewa Allah ya saka wa sharu rabi alin inuwa da alkhairi domin ya gyara mana alƙalan wasa matsayinsa na shugaban kwamitin na alƙalan wasa na ƙasa ya gyara wanda za ga ko da irin firimiya ake na ƙasa za a ga alƙalin wasa yana kaffa kaffa da kai ya kuskure domin yanzu in ya kuskure kora za su yi ma ba ma wai dakatarwa ba saboda haka mu kuma a hukumance da alƙalin wasan da ya mana san rai ko son zuciya to shi ma akwai dakatarwa shi sa muke samun gaskiya ba mu samun matsala kuma teams in yayi shi ma za mu hukunta shi domin in team ya mana rigima ko wani abu zaran mun ɗauki takardar da biro mun rubuta mun mika hukumar wata ta jiha wani an yi kaza an yi kaza to shikenan dakatarwa ce in yana rukuni ne daya to in za su dakatar shekara daya ya dawo rukuni na biyu ka ku shi mutum zai yadda da wannan wannan abin na abin na na demotion gaskiya ne na'am na to idan muka duba akwai kulubluka da kai magana kan cewar a karamar hukumar dala sun kai kimanin talatin mm. har da biyu mm. a mataki daban-daban shin akwai wanda suke a mataki na ƙasa kamar tunda a nan jihar kano muna da gasar firimiya ta jiha akwai gasar 'yan dubijin 2 'yan dubijin 3 da 'yan dubijin 1 to shin akwai wanda suke a matakin wasanni na ƙasa akwai na haka yanzu a ƙaramar hukumar dala akwai samba mm. samba kurna wanda ake kiransu kwankwasiya suna matsayi na dubishin 2 na ƙasa mm. dubishin 1 sorry dubishin 1 akwai highlanders hmm. su ne libashin 2 akwai a ah, wace ce ɗaya ne su uku ne dai wanda suke yi eh, rukuni na ƙasa ba libashin 1 libashin 2 ai su kenan ma nake jin wanda suke a ƙaramar hukumar dala eh. sai masu buga tufa firimiya akwai mazugal beast wanda nake shugaban tattara akwai eh, a shafa action akwai eh, region lemo united hmm. akwai eh, region lemo akwai kulafu na manta ɗaya dai wallahi eh wanda su ne a karamar hukumar da a karamar hukumar da yan tuba buribiya <laughs> na'am na manta wallahi saboda an dade ba haɗe ba da eh, shawarar abubuwa kun ba ba record wata shida yawa na dan mamanta amma dai da yawa masu kallon mu kuna kallon shirin ana yi da kai daga nan tashar matashiya tv za ku iya bibiyar mu a dukkanin kafafen zadan zumunta da sunan mujallar matashiya ko ku bayyana ra'ayoyinku akan shirye-shiryen da muke kawowa ta kan lambar waya shida kafin shirin ya ci gaba ku dakace mu Shin kuna da labarin kafar yada labarai da ke da alaka da al'umma cikin harshen Hausa? Matashiya ce amsa. Gidan jaridar Matashiya na gabatar da shirye-shirye masu ilmantarwa faɗakarwa sadarwa har ma da nishadantarwa za ku iya kallon mu kai tsaye ta hanyar talabijin ɗinmu ko sauraron mu a matashiya rediyo ko kuma a yanar gizo matashiya.com za ku iya bibiyar mu a dukkanin kafafen sada zumunta kamar youtube mujallar matashiya ko kuma facebook a mujallar matashiya ko a instagram a mujallar matashiya ko ku same mu a twitter at yan matashiya kada ku saki a barku a baya domin al'umma ne a gabanmu mujallar matashiya mujallar matashiya Mujallar matashiya. Mujallar matashiya ta zama hasken talakawa. Mai talla shi ke da riba haƙo wannan zance haka yake. Ina jama'a da ke buƙatar a tallata muku hajar ku to nesa ta matso kusa da ku. Duk kuwa mujallar matashiya ta shirya tallata muku kayayyakin ku a kasuwanni ko masana'antu har da kamfanoni za mu tallata muku hajar ku a cikin sauƙi tare da samun biyan bukata kuma abin murnar shine tallan a farashi mai sauƙi muna da tsarin talla na naira dubu uku domin ƙananan 'yan kasuwa muna da hanyar tallatawa kamar matashiya rediyo matashiya tv da kuma yanar gizo matashiya.com domin ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar lamba sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida mujallar matashiya a bar alfaharin ku ce. matashiya A daidai lokacin da jama'a ke jimurin samun labarai da rahotanni gami da shirye shiryen managarta daga madogara a Bartin Kaho. Mujallar Matashiya na farin cikin gabatar muku da sabbin jadawalin shirye-shiryenmu masu ilimantarwa. faɗakarwa sadarwa har ma da nishaɗantarwa labarai da rahotanni zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun litinin laraba alhamis da kuma asabar da misalin karfe shida na yamma shirin rabin ilimi da kuke aiko da tambayoyinku kan addinin musulunci da rayuwa zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun alhamis da misalin karfe tara na dare shirin ina mafita da ke kallon kalubalen da al'umma ke fuskanta a bangare daban-daban zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun talata da misalin karfe hudu na yamma shirin ana yi da kai da ke kallon dukkanin al'amuran da suka shafi al'umma ta kowace fuska zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun laraba da misalin karfe goma na dare yayin da shirin ciki da gaskiya wanda muke bawa 'yan siyasa damar faɗar albarkacin bakin su zai ke zuwar muku a dukkanin ranar lahadi da misalin karfe bakwai na dare shi kuwa shirin abokin tafiya zai ke zuwar muku sha shida ga kowane wata shirin 'yar cikin gida wanda muke tattaunawa da 'yan jarida da waɗanda suke da alaƙa da aikin jarida zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun litinin da misalin karfe shida na yamma shirin dandalin kannywood da ke tattaunawa tattaunawa da jarumai daga masana'antar shirya fina-finai zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun asabar da misalin karfe tara na dare sirrin ma'aurata shiri ne wanda ke ɗauko ƙalubalen da ma'aurata ke fuskanta tare da warware su ta cikin shirin zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun talata da misalin karfe uku na rana. Ku kasance da mujallar matashiya a shafinmu na YouTube domin samun damar kallon ƙayatattun shirye-shiryenku managarta. Za ku iya bibiyar sauran shafukanmu na sada zumunta kamar Facebook at mujallar matashiya ko kuma Twitter at 'yan matashiya har ma da Instagram at mujallar matashiya. Domin karanta labarai da rahotanninmu kuwa za ku iya bibiyar shafinmu na yanar gizo matashiya.com mujallar matashiya muna alfahari da ku jama'a assalamu alaikum sunana asma'u sadiq baby nice ku ci gaba da bibiyar mujallar matashiya a ko da yaushe a ko da yaushe a ko da yaushe mujallar matashiya mujallar matashiya mujallar matashiya masu kallon mu barkanmu da dawa, kun ji mu inda muke tattaunawa da shugaban hukumar wasanni na karamar hukumar dala alhaji haya minista mai girma shugaban hukumar wasanni na karamar hukumar dara hmm. kafin mu tafi hutun rabin lokaci hmm. muna magana akan kungiyoyin da suke a mataki na ƙasa hmm. shin akwai wata gudunmawa kasancewar ka mai bawa shi kansa shugaban karamar hukumar dala shawara akan harkokin wasanni akwai wata gudunmawa da kuke bawa waɗannan kungiyoyi duba da cewar harkar wasanni harka ce da take buƙatar kashe kuɗaɗe saboda ko don saboda tafiye-tafiye ito gaskiya akan ita hukumar wasan kwallon kafa ta karamar hukumar dala taimakon da muke wa teams har mu zo mu gogar da su su zama sun yi fice gurin kowace irin gasa da za a sa jihar kano wannan shine farkon gudunmawar da muke bayarwa mm. gudunmawa ta biyu duk kofin da za mu sa ko competition da za mu sa mm. muna samun sponsor wanda zai zo tim din nan sami kalbulka a sami jesuna sami balabalai domin me shine gudunmawar da zamu iya bayarwa wanda ita karamar hukumar da karkashin jagorancin shugaban karamar hukuma take bayarwa kenan gaskiya wannan babu na babu dan gaskiya ba za mu iya ce maka yau karamar hukumar da ta kirawo teams wanda abin kai cuma kowace karamar hukuma tana yi amma mu gashi nan karamar hukumar dala registration fee kawai hmm. ya gagari shugaban karamar hukuma ya biya wa timatimai na to a hukumar wasanni kuma fita karamar hukumar dala ita hukuma ita na gaya maka ai bi ka faɗa mm. na baka ta farko ta ɗaya ta ɗaya ita ce da lafatable local council wadda nake shugabanta wanda mai girma memba sana abubakar sadauki mm. da ɗaya memban nawa rabi cin mana rijiyar lemo shi ne nake gaya maka wani abu masu suke kawo kuɗaɗensu mm. a haɗu don a tafi da gasan ko kuma a tafi da wasu duk abin da ya shafi mu'amala ta harkar wasan kwallon kafa karamar hukumar dala amma ba tare da wani ya ba su ba kuma mu karamar hukumar dala sai dai yanzu akwai wanda zo yanzu gashi nan insha Allah wanda muke ganin zai taimaki teams din domin ya yi abubuwa waɗanda ga sanan ya sai je suna yayi waye dan dai ba harkar siyasa ba ce amma da kaji an sai balabalai za a taimaki timatimai wasu lokacin ma mun ce zai biya registration ya kuma amsa ya ce zai yi na duba da cewar Eh, kai ne shugaban gasar premier ta jihar kano mm. a wanne mataki gasar ta tsaya kafin a tafi hutun corona an gama gasa na idan an dawo ɗorawa za a yi ko kuma ya ai an gama yanzu sabo ai sabo ai an gama eh to sabuwar gasar akwai shirye-shirye da kuke na wajen tunkara ta sai an zo an yi dibashin 2 na eh an yi dibashin 1 mm. sannan za a fara firimiya ya ake gudanar da ita shekara bayan shekara shekara shekara ake yi ake yi duk shekara da kungiyoyi guda nawa guda ashirin kungiyoyi guda eh, ashirin eh wani lokacin kuma mm. akan kara amma kungiya ashirin ce na kungiyoyin eh. jihar kano muna da ƙananan hukumomi arba'in har da hudu mm. shin ta yaya ake zaɓo waɗannan kungiyoyin ko kuma a kungiyoyi ne gaba ɗayansu na cikin birnin kano ko kuma akwai kungiyoyin a sauran kananan hukumomi abin da yake faruwa ita ba bayarwa ake ba wani abu ba eh, eh. idan kana rukuni na uku eh. ƙoƙarin ka ya kai ka rukuni na biyu idan kana rukuni na biyu mm. ƙoƙarin ka ya kai ka rukuni na uku in kana rukuni na hudu rukuni na uku mm. in kana rukuni na uku ƙoƙarin ka ya kai ka rukuni na daya shine division 1 idan ka je division 1 mm. to ƙoƙarin ka shi je kai ka premier saboda haka kokarin kaga duk lokacin da take jihar Kano kowace karamar hukuma na sa akwai yan tofa ɗaya ku wasu ne babu amma majority akwai ana zuwa a buga competition din a hadu a zo a buga a zo a play off mm. wanda Allah ya bashi ya bashi bana manta wancan karin hasidawakin kudu sun zo sun buga na'am to duba da cewar zaka ga in an ce kulublika ashirin a cikin gasa hmm. tana iya yiwa a ce ƙungiyoyi guda hudu za su faɗi ko guda uku sannan guda uku za su hauro hmm. shin ya a firimiyar jihar kano take gudana wasu suna faduwa ne sauro ko kuma juya ake sakiya kwarai kuwa suna faduwa domin ko wannan karin da aka buga eh. kaga gwammaja sici ta faɗi hmm. sa filas ta faɗi bacirawa united ta faɗi national star zoo sun faɗi kaga hudu kenan yan saura sha shida saura sha shida to idan aka buga division 1 eh. to a nan za hudun za su fito kuma hmm. a zo a cike su su zama ashirin sai a zo a buga gasar premier shin akwai wasu kudade kai tsaye ko ta gudunmawa kai tsaye da waɗannan ƙungiyoyin da suke cikin firimiya ta jihar kano suke samu daga hukumar shirya gasar ta firimiya? to gaskiyar magana ana samu hmm. amma yanzu mai girma ɗan adalan kano wanda ya zama makaman kano shi ke sponsor ɗin shi wannan gasa ta tufa firimiya Allah ya saka masa da alkhairi ya daɗe yana wannan kokari wanda jagoran mu Alai Rabi Sharu kullum yana gaya mana duk lokacin da za a yi sai an je an kai masa budget budget din da alƙalan wasa su suke cinye budget din kuɗin domin za a ce za a yi kaza za a kashe kala za a ga kyautukan da za a siya bai wuce sai jesi ɗaya ko biyu da kofuna sai refreshment to duk da kuma gaske shugaban shugaban namu Aliyu Rabiu yana kira duk Najeriya yanzu ai opening sai ya kira duk wani babba da ya kasani mai harkar kwallon kafa sai ya zo Kano duk wanda ka sani haka in za a rufe sai ya ga yoto to saboda haka wannan gudun da yake bayan mamu sai dai mu ce mun gode amma zancen a ce wai ana kawo wasu abu daga baya a ba kulluka gaskiya ba ai na mm. to duba da cewar har yanzu muna cikin hutun corona akwai wani kira da kake da shi ga ai kwamatin da shugaban kasa ya kafa don yaƙi da cutar ita covid-19 duba da cewar ƙasashe da dama an dawo fage na wasanni musamman wasannin ƙwallon ƙafa amma a najeriya har yanzu shiru shin kana ganin kun shirya a dawo a buɗe filayen wasanni a ci gaba da wasanni kuma wanne kira kake da shi ga wancan kwamitin a gaskiya wannan kwamiti da mai girma shugaban kasa jihar muhammadu buhari ya kafa hmm. muna kira da ban murya domin mun zaune wata shida ba kwana shida ba hmm. ba sati shida ba kuma wannan ta sa matasanmu da yawa da yawa matasanmu zuwa filin baɗin zaga shaye-shaye ya ragu yawan zaman banza ya ragu saboda mai saboda yanzu ƙwallon kafa sana'a ce to muna kira da wannan kwamiti mai albarka su gaggawa buɗe mana harkokin nan mu dawo domin me domin mu ci gaba ɗora tarbiyyar da muke ba matasa domin yanzu ƙwallon kafa ta wuce duk da kake zato ƙwallon kafa a bace yanzu ta zama sana'a ba ba wannan ba yan ba domin za ka yi da ne cewar duk irin abubuwan da muke tallafawa matasa mu ga jawo sun yi sama in ka duba akwai yusuf mai goro wanda ka san shi kan rufi da zake wannan hukumar ta mu ta kai shi gurin akwai irin su wani yaro musa rash akwai irin su malam action za ka daga wannan hukuma ta mu muka cicciɓa su allah ya kai su tuka ku ai kwallon kafa yanzu ta a karamar kuma da nake gaya maka banda wasu ƙananan hukumomin eh, wannan namu na eh, ma daga ciki da ka faɗa ƙanina ne to eh. to kaji to saboda haka kaga wasu abubuwa ne waɗanda muke roƙo da gwamnatin tarayya ta saka mana harkar nan domin mu zo mu ci gaba da abubuwan nan in Allah ya yarda wannan corona ta zo ƙarshe a Najeriya da Allah muna a shirye muke mun shirya wallahi don kulbukan kowa ya matsu na'am mai girma eh, shugaban hukumar wasanni na karamar hukumar da duba da lokaci anan ya zama tilas mu gintse shirin ah. ka samu eh, shugaban hukumar wasanni na karamar hukumar da ya samu rakiyar alios arena sai kuma abokin ya eh, tafiya ta haka member sana abubakar sawo ko mm. na duka-duka anan ya zama wajibi mu karkare shirin a madadin shugaban shirin abubakar mutala ibrahim sai ki sallama da masu kallon jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi sai mun ƙara dawowa insha Allah to masha Allah a madadin Abubakar Murtala Ibrahim wanda shine jagoran shirin sunana Bashir Muhammad mu gabatar nake cewa bi rubutawa makaranta a fannin ba ta ba ta